واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ya kai wannan manzo ka yi haƙuri a kan hukuncin ubangijinka da hukuncin shari'arsa lallai kai kana cikin kulawarmu da kiyayewarmu don haka ka tsarkake ubangijinka duk lokacin da ka tashi daga barcinka